da na kawo ma jiya a mako guda sun yi kusa ka wanka da shi kan da abin da Allah ya yi kuma Allah zai ce ta ce ta ce ne ne ta ce ne a babarau a ba na son jikin wannan magana ko yi haƙuri don ku yi wannan zafi

하나 눈물 흘리네. 응? 한번 내려. 내가 붙일까? 나 abin da na ya a ja da ya wannan na ga cewa na nema ya wuce gaba gefen raguwa ko da da na gaya maka da na da yi

السلام عليكم عليكم السلام أنا عندي يا

kawai ka fiya ya kamata ka ɗan shigo na koya ka ɗan yi kundin nan sai ya zo idan mutum da zuwa kana zaune nan da za ka gina ba ta yi ta ɗan ba ta yadda haka za ka koya da Allah ka ɗan sauri saboda zai da da ta a da ta

او تطلع a wani filin makarantar ne za mu tafi makarantar to kuma ina jin ɗan ko bara yara mana ne da kuma shi ne tuwa ta ko ai ana jin kusan na ɗauke kuma ke ya ce ya san yawa musamman Allah na rubin kuma kuma don da zai zubin da kuma iya rawa Allah da ba shi ba san ki zama fara take da ko da zan ji ki ban ina kun ku zaki magana ce muke ina gama aiki ne zan ji Thank you.

Thank you. gidan mai yadda Sai ma takai ne nake yi, ya zo Allah a fito, ko eh, ne ba a yi wani abin na ake a yanzu. Na yi musulmi na ne,

wallahi ne ne ba ba da ni ya ka ta min da wajibi ne Allah ka ta ka ta min da wajibi ne ba ko ba ko dan ba ko ba an da ko to ka ta tsaka ka je ka kwanta abin da yi maka sauki da ka ga maka da yake ko ba ni kake zuwa ba kuma ka ko ba ni za a daga taru ba ka ji abin da na bane kai ba ko ko ma gida ai maka ka kai ba tsada ka maka kwanta ya da mara ki ba da biyu kabarin nan baka kunna kai ba a kula yaro a kula yaro a kula dan gaba dan gaba kana ganin dan gina garin ku ne an sai da ina dan gina ina ganin yaron ne sai ba ina kwanta idan Allah ka gina

ka zama da wani wani wanda ko ne na tafi da shi ba wanda kuka kura kan ce kura kan ne da kai ko ba ne ka zama kan ne wallahi wa ku ba ta ne kuma ba ne ka fara ne ba ta shi ko wani sai ake gaba da koka dan da dan da dan da dan da dan da dan da Thank you.

alhamdulillah an kira na aure ya ya ta jiki ne kuma an gaskiya kamar da aka saba duk ƙarshen wata yi lafiya ya zo kuma zai bayani a fada da wani ɗan duba a fita a yada wannan bayan na magani don amfani al'umma da kan a yi yadda zai yi kuma jama'a salamu alaikum ba da muka saba kowane ƙarshen wata muka zo mu yi bayanai yi hanyoyin da kamata a bi domin da lafiyar wannan karan ma akwai abin da ya kawo muna so gano ya yanzame da masu kamfanci aiki masu aikin ingozona duka ta musamman idan allah ya kai mu gobe a kan kiyaye hanyoyin da ake ɗaukar cutar kanjamau kuma muna fatan ana sanu da hanyoyin da muke da yawa akan wanda ake ɗaukar cutar da kuma yadda ake yi domin su a ɗaukar cutar. Kwarai Adamu na da ake lafiya mara da mara da da Allah eh, duk da haka zai tashi jaddada domin waɗanda ba su gida ko kuma suka manta gaskiya da haka na rayuwa. Har yanzu ko kuma ko wani yadda muke ji a ɓarantar watan ita ce hanya ta jima'i ɗakin nan yawa jima'in nan ta kowace hanya sannan na biyu akwai ƙarin jini hanya ta ƙarin jini ko wani abu makamancin haka wato ta yadda za a sami haɗuwar jinin mai cutar da na wanda bai da ita. Mun ji misali kamar ta wajen yin aski aiki ungozoma ko kuma yankan farko da makamanta irin nan nan da ne da yawa sannan hanya ta uku shi ne mutum wanda take ɗauke da cutar ita ma za ta iya sa wa ɗanta cutar ko tsaye ta hanyar wajen haihuwa ko kuma shayarwa na kenan na ji daɗin dalili na uku amma a gaskiya dalili na biyu ya fi zurgin ya fi zurgin eh, Bayan mamaki wani bayani da wanda aka kira da ba'ai. Eh. ba shi da lafiya ya kamu da rashin lafiya ne kai shi asibiti duk kuma ya duba ko ta dai yana dauke da shi ta rika jama mun ka dauke da ɗan maka sai shi tsari bayan gari da da shi a can dole mu da ko abinci mu da sai na su amma ka da rana ku tsaya da mu da garin mu akwai sauro bangaren da ba akwai sauro sauro wasu ya zo ya ce zuwa wanda ta su da wani fitar kanzano ko ya sa masa fitar kanzano za mu ci ya sauro din nan. Ba zai ne ba. Haka kawai mutum ne zai bai ci ba bai gani ba babu gaira babu dalili babu musulmi babu faɗaɗa kawai in ba salamu alaikum. Ba zai haɗa gani da ba. Duk da cewar akwai mutane da suke da tunani shi ne da akan cewar sauri zai iya da fitar wani mai kokari ya ga haka bai wani masana kimiyya sun yi tabbacin cewa babu wani ƙwaro ba na sauro ba wanda zai iya dokar jinin da wannan cuta kuma ya ɗaka. wannan haka ne daidai yawa ina fata an fahimta yawa eh, babban abin da ya kamata ko da yaushe ne zama mana kiyayewa shi ne kiyaye waɗancan hanyoyi da muka lissafa waɗanda ake ɗauka fitar da a ƙoƙari a kiyaye eh, wannan shi ne babban rigakafi da mm. gura duk da haka abin da za a yi sai a je a dawo da zaɓe cikin ɗan uwa duk haka ake a mace shi ba ba ina da wannan cuta bai kuma ta ɗan mutum gaskiya da shi za a komo da ko ya ga zaran nan cuta da zamu shiya Allah ya taimake da muhimmanci kar sai a taimaka mana don samun da al'amari. sai takalmin ne akwai bukatar Allah ke nufi kwada wannan bayani mata kuma gani haka ah, wannan tunani da ke a tafiya akwai hankali a cikin Allah kwada magana ta kayi daidai da ɗorin mijin ko da haka ne wannan haka yake ashirya ma ta yi ne. ni ya a wannan aure in haka da ni ina kan yana ba a insha Allah za mu tuntuɓi a cikin da domin cikin mafiyanka a ƙofar ainihin a ɗaura mutane ita da ɗaura mutane da ɗaura mutane da ɗaura mutane da ɗaura mutane mun yi an da ali an da kansu da ko sa abin da ya tsana kira ki to jiya mun yi magana da mahaifi a kan abin da ya fi mahimmanci a game da rayuwar ko ta tsaya da mafi ɗauki ta kai negalin aure babban buɗe da ta kaurar da ga mutumin da ya dace ma'ana dai mahaifin yana so ya aurar da sunan ba da daɗewa ba an na shawara cewa ya kamata mu bincike ko da wanda kike so sai ku kawo mana idan mun ya dace sai mu ba ki saboda ba lissafi ɗaya wannan ta da gida ya ce zan da sai muka haɗu da maryam hakan ne ta bada ko maryam da mai ɗan gidan yau gari hakan ne hakan ne to zan kafa hakan ya ji an yi ta da lafiya hakan ne ni ma ba ga an mara su ta lafiya ko ta lafiya amin Allah ya kai ana ba mu a ce da mu zai fito da da mu ba ta ruwa ba ta ko ko ba ta da ba ta baban in ka nisa mu ba ya kamata ka mu duba shi da mu Thank you.

ban sa ga mara na kaɗan su kan ina san amma wannan wani cikin duniya ta gidi wannan san biyar ke da a ɗaya da sai ga mun nan ga wannan kin ku to ran da na na je idan da sako ya ya yi farin ciki ya ji daɗi ya ce bi aiko da wanda za a zo a ɗaura aure yi kokari a saboda kasa ya zaki a gaske akwai iya tsira na yan sabu alhamdulillah saboda da ya yi kai a kowane samun kafa da kuma ba da wanda da gudu da labarin da duk samun kowa? Bayan abu ne mafi masu ya koyon da yake ku dinga fatan kasancewa da shi har abadan amma bayyana hakan ga wanda kake ƙauna domin wanda suke tare da shi ta sani shi ne hakan ne da kuma kallon

kake ganin kullum ne duk wani al'amari tana da kwarai ke haka ya yari na nan albatu ɗaya ita ne ko ne mana gana suke yi wuce a yanzu ne albatu a ka wannan zai yi ba don kome da ke wannan ba sai don yaran nan a da za da kuma da shi a yau ne ya da daka ka samar da ne da ne kuwa sai ka uban sa wani da

hanyar kashin ita akwai ta hanyar da abu a gina zoki Rikin ta bayan gari don babu wanka to yi. da da ta ta ta ta ta ta ta ta ku je hanyar sai ku ta fi nisa amma hanyar ta yamma tafiya ne ta da kuma ina da kusa kusa da nan ɗauko da abin da ke afko sai dai da hanyar da nan ba tabbata kayan yin gida hankalinsa to ko wani hankali ya dole ita ce haka ko hankali ya nuna ita ce ina zuwa za a yi ya koma ya sani yaya ko za a yi tafiya za ni na aiban ga ta zama ba kada mu wani ya nuna kan kunciyan ga ni dai na ta ni na bari ina zan mutu ba ko shi ke ina da ɗan wa ina ina Uba, aiki da ina da gidan da ko ta yi ko a kan An ba ni mana kalmar ya haɗar ma ne, a an da na. inda kake a karkarar ba in ba ba da masu shiga ba ba mu da ba. Alhamdulillah ba ina ɗaya ana zuwa da dogon rajin da zai kato ruwa. Ba da an goma da ake ruwa ne ne duk da aka yi da an yi ta aure ta kuma na yanzu da su ta ta ita ta dai. Alhamdulillah ba iya ake. Ma ji da an da zama kara. Ba ya gobe da sauri ne. A kan da ta. Nono da sako. Abin da da yi ne na ba wanda Allah ya raya kawo ta a gama wasan giwa yi shaida akwai goro akwai bauta mai ƙarfi da kwada da muka shirya ba ba a gani wani wani ya tsoron ta ba ana tare da mu ana ba nasara. tara wannan ba da abin ne ne an yi lafi ta shi ka a kan mu Allah ta shi fada. Eh, Allah ta

duk kafin ka كم محمد رمضان

da ku dai ku ko ku eh ya malamin ku ko wannan kafo na mai gari a yi mana duk abin da ka faɗa ya yi gobe Allah ya mai gari na kuma su lafiya da kuma na fara Allah ta gane ta aure ya kalle mati Allah baka nasara ga kuma wani rubutun fa to kan da wannan amari da sai da kaya ai mun mutum ne ba da na haka ba ko ne da ni ina nan dai wani abubuwan da suke yi da su kuma tun da Allah ya sa wannan haka kamar an ce za ta wuce a al'amarin a ikon rikewa an saba allah ya sa a ganta yanzu shi kuma sarki allah ya shi lafiya a tsarin ne nuna amin sai a cika mana da addu'a to an karanta sa su ne ba sallallahu alaihi wa sallam Hello,

Ramadan na sani wata Wannan akwai da yi su gaba da kuwa. daga rashin nan da ba kun gani da tsabi ni da mai gani ne ya san faran faran musu da Allah ka dare a da gani ne ana saka mai ya kawo da gani Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da yamma lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya kuma me ke farka babban labarin ne ka tafare babban labarin mm. zauna a mana a wuri da ke zuwa zan ba ba zuwa zan ba ci ma ma ci ci eh? ma mutum da ba hankali na kokar wajen suka gani ba hankali kan ki faɗa ke ba da ba hankali da nake ke kora wajen magabata a ɗaura mana Allah da haba, yi. Zagin dama fa ta samu ranka ce ko kwarai kuwa to idan haka ne magana likita da ta faɗa ramin yawa ta ga mulki ya zama namu kai nake komai ya daga jikina komai ya daga shi ne magana ta wani tun da ba a wuri ah, da kai wuri ya ta da ku za ka kana ce eh ta gudu ta ta ta

¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es mi morena? Vamos, vamos. Vamos. masifar da za ta biyo ba kai zama nuna sai ta shafe ne can da kila da kila zumburwa can can kuma a kiyaye ba ki ka a kiyaye a <laughs> لا لازم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه